duk wanda ta hanyarsa sirrin wani ya fita wallahi a ranar kiyama sai ka sha mamakin yadda Allah zai wulakanta mutanen da suka yada abin da ya taba mutuncin waɗansu duk abin da ka san zai taba mutuncin wani idan ma zai fita ka bari ya fita ta hannun wani ba ta hanyar ka ba idan kuma ya riga ya fito daga wurinka ya mutu kar ya zama ya ƙara gaba ta hanyar ka ko tambaya ka yi ka ce wannan gaskiya ne wannan ba naka bane saboda wani in ka tura masa ba gaskiyar ne ko ƙaryar zai ce ba shi ma zai yada ne kuma shi zai yadda ko da labari gaskiya ne kar a ji ta wurinka in dai na sharri ne duk abin da ba alheri ba kar a ji ta bakinka wannan ka'ida ce mai muhimmanci akan social media in ka san ba za ka kiyaye wannan ba social media haramun ne a gare ka in aka baza maka mutuncin mutane a ranar kiyama ka gane yadda mutane za su hana ka samun aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi mutum zai zo ranar kiyama da sallah da azumi da sauransu duk a cike amma abin da zai raba wa mutane na mutunci da dukiya da lafiyarsu sai ya zama ya hana shi shiga aljanna an ɗebo laifinsu an ɗora masa shi kuma ya tafi wuta wani hadisi ne ingantacce na abu huraira a cikin sahihu muslim kar ka yarda da wannan kar ka yarda a duniyan nan ka mutu ka taba taba mutuncin wani ko mutum ɗaya ne ko an yi amfani da kai an yada mutuncin wani na magana ko na hoto ko na bidiyo ko na wani abu in dai ta hanyar ka ne in dai sharri ne ko gaskiya ne ba in dai sharri ne kar a yada yana zuwa wurin ka ya zama maganar ta mutu in ka ga wani kuma ka ce masa kai ma ka tsaya in kuma ba za su bari ba ba ruwanka kai ka je wajen Allah kar Allah ya kama ka saboda an je ranar kiyama ba ruwanka da su ba ruwansu da kai don haka su ci gaba da yin su kai kar ka shiga ciki in dai ba za ka tare ba to kai kar a aika da mummunan sako shedan kar ya rasa dan aike sai kai ka'ida ta gaba ita ce ka runtse idonka imanin zuciyarka yayi karfin da zai rika mamaye ya rinka rufe maka idonka duk abin da zaka gani in ba halal ba ka kauda idon ka wuce shi ballantana kai da kanka yi sacin ka buɗo shi kar ka ga sharri da idonka ghaddul basar idan ba za ka iya ba kar ka shiga social media kwata-kwata in kai ka san kana da rauni idonka in ya gani ba zai bari ba to kar ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa hadisi ne cikin sahih bukhari da muslim ya ce wa mutane wato kar ku rinka zama a bakin hanya ku daina zaman majalisa a bakin titi suka ce ayya rasulullahi dole sai mun yi zai ce to ku kiyaye ka'idojin in ba za ku kiyaye ba haramun ne zama a majalisa ai ba wai zama a majalisan shine asali haramun ba abinda za a yi na haram din shine haram amma ya ce kar ma a yi zaman don haka kai ma ka shiga wannan dandalin idan ka san da cewa akwai sharrin da za ka yi ko za a yi tare da kai to kar ka shiga ciki shi ya fi maka sannan kar ka yi amfani da social media su sa ka ka saba dokoki na ƙasa kana amfani da social media kana tuki ka je ka jawo haɗari wa wani kana amfani da social media kana kana kana kana kana tsallake abubuwa da za su kawo amfani ga kanka ko ga wata amana da take kanka kana kasuwanci kana social media kana duk abin da ya zama yana bukatar lokacinka wannan shine zabi na gaba shine in dai ba za ka iya dabbin lokacinka ba akan social media to wallahi bai halatta kai social media ba in zai rinka ya hana ka sana'a ya hana ka abun neman ci gaba a duniya ya hana ka karatun zamani ya hana ka karatun addini to ka kashe kawai ka fita a ciki ka rike wayarka kawai mai toci iyakanka kenan wallahi ya fi maka a wurin Allah ya fi maka kuma a rayuwarka ka ci gaba duk waɗanda kake gani sun ci gaba yanzu suka kirkiro social media din ba suna kashe lokacinsu a ciki ba ne. suna yin mugu su kirkiro muku a lokaci na daban su su tura mu ku ta shiga su kuma suna samun kuɗin da shi wallahi ba sa kashe lokacinsu a social media wannan dalilin ne yasa ni na lura da cewa wallahi duk wanda ya sakan wa kansa akan social media wallahi social media zai kai shi ya baro shi yasa ni abuwa biyu kaɗai nake daga Facebook sai WhatsApp waɗannan din ba don sun zo mun dole ne facebook ne kafin ka ganni na yi rubutu a ciki amfaninsa a wurina shine in ji labarai in ga ɗan abubuwa haka in wuce ina ganin a'a wa amfaninsa kenan a wurina kawai whatsapp kuma in yi abubuwan da ake a cikin shi iya ɗan lokaci kuma shi ma sau biyu kaɗai nake shiga a rana shi yasa mutum zai tura saƙo yana ta jira wai ya ga yaushe zan buɗe to sai in bari in buɗe maka saboda in na buɗe zan ga sako ɗaruruwa ni kuma za su cinye mun lokaci ni kuma ina da sauran abubuwan da kanka ka bar wannan abun wallahi ba abin da za ka yi so biyu kadai wanda duk ya tura sako ya sani ya yi haƙuri in lokacin buɗewa bai yi ba ba zan buɗe in kashe wa lokaci na akan wannan in kiyin wani abuwa na farillai na kaina ba duk wanda yake da tsari a rayuwa dole ya tsara wa kansa lokaci kana da abubuwan da suka fi wannan muhimmanci mutum ya ɗauka koyaushe kawai kai kana nan shi kenan shi kake jira a daidai lokacin da kai ka turo naka mutane ashirin kuma daga sun ganni online kowa yana ta salam salam wanda zan amsawa shi yasa sai in rufe kawai kowa ma in ka zauna da wannan salam salam din wallahi na taɓa gwadawa wani lokaci da zaka iya zama ka rike wayar ka kawai ka barta a buɗe, kowa ya maka magana ka amsa wallahi kana iya tun daga kan bayan asuba har zuwa sallan azahar wallahi ba zan rasa wani da yake mun magana a chat ba sai dai ni in yanke in tashi in wa lokacin da wani zai tashi wani kuma ya shigo shi kuma in yi magana baka amsa ba shi ma yana jin haushi shi yasa duk ka bar su kawai ka koma harkar da za ta yi maka amfani kuma ka rinka auna wa kanka wani lokaci ne ka ware wannan wani lokaci ka ware wa karatun alkur'ani yanzu ana gani fa average din adadin mutane daga age of 16 zuwa 60 ina ce asalin lokacin da ya fi amfanin lokacin balaga kenan zuwa lokacin da a amaru ummati situna to wannan lokacin fa an samu kowace rana averagely mutane suna yin awa biyu da rabi a cikinsa a cikin wuni a cikin 24 hours sauran kana bacci sauran da kake na wuni a lokacin zaka nemi abinci a lokacin zaka yi ibada a lokacin zaka sada zumunci amma ka ɗauki awa biyu ka kai shi a wancan duniyar to awa nawa ne zaka bari a nan kuma awa biyu fa ba kaɗan a alaji in dai zaka yi wani abu mai amfani sallolin da zaka yi a salawatul khams gaba ɗayan su fa gaba ɗayan su awa nawa ne in ma sun kai awa kowace sallah ka bata minti ashirin dukansu a ce minti ashirin ashirin suke yi hadda sallar magariba in ka hada minti nawa ne minti 100 kaga awa ɗaya da wani abu ne Daka ba su kai wannan ba abin da ya kawo ka duniya shi baka shi awa biyu ba amma ka zo social media ka bata awa biyu Daka in za ka yi ka san na farko ya zama abin amfani ne za ka yi akwai wanda kasuwanci zai yi wannan ko awa nawa yayi babu akwai wanda abin addini zai yi abin addini zai yada aikin addini zai wannan duk lada kake samu jama'a ku fahimta da wanda zai samu lada da wanda zai samu kuɗi ko nawa ya kashe a awoyi ba matsala kun gane wannan biyu duk wanda ba lada zai samu ba ba kuɗi zai samu ba kar ya kashe lokacinsa a social media abin da zan faɗa na ƙarshe kafin tsaya shine idan ka kamu da ciwon social media ka kamu da virus in social media a kwakwalwarka yanzu ma muna magana na ma ka buɗe kana ɗan ƙarisa wani abu baka gama ba kuma ana yin sallama zaka ciro waya akwai wani da kafin ku yi sallah ka ce mishi bari so bari ka gaya masa ya dame ka bari ka ce muna sallah ne ka in kana da wannan ciwon to abu na farko shine ka rika yi wa kanka istihdarin tunawa da cewa kai fa musulmi ne kuma akwai abin da ka zo yi a duniya shin ka gama ne ka samu damar da za ka yi ta yin waɗannan abubuwa ka rika tunawa da cewa Allah maɗaukakin sarki a koyaushe fa shi yana ganin ka alam ya alam bi anna Allah yara ya turo waɗansu masu kiwo akan ka wa inna alaikum na kiraman katibin amma ka zauna kana ta ɓata lokaci akan akan akan social media sannan wanda irin wannan cuta ta kama shi ya rika istihdarin tsadar lokaci da tsadar ni'imomin da Allah ya masa wanda duka sai Allah ya tambaya sun bala na yau izin anin na'im sai an zo an kwankwance lokacin ka minti minti mai kai a cikin wannan minti mai kai sai ka samu inda za ka zauna yanzu a ce kayi awa ɗaya soshe mai sai ka kashe sai ka sai ka ce me ka amfana to ma ba za ka iya tuno mai ka amfana ba kai dai kawai ya rike maka ya ja maka lokaci ne amma galibinmu. mu inda za ka fita ka je ka yi guje-guje kawai zalla ka yi gudu ka je ka dawo me ka amfana ka je a jikinka amma wannan ka zauna kai ma baka san me ka amfana ba ko a kwakwalwa ko a wane ne kawai dai ya kashe maka lokacin ya tafi a banza musulmi lokaci yana da tsada a wurinsa da ba zai bari ya tafi a banza ba sannan abu na ƙarshe shine mutum ya haɗa da addu'a duk wanda wannan matsala ta dame shi wallahi ya haɗa da addu'a da yawan ambaton Allah yana iya sa ka samu ka samu wato sauki a cikin wannan matsala don wani kan social media ta zo masa cuta sai da du'a'i Allah ubangiji ya kawo sauki ma waɗanda suka kamu da wannan cutar waɗannan gara-gara wanda ya kamu da cutar akan kawai ya kashe lokaci ne ba wanda zai yi haram ko ya haram ba Allah